Wasu maniyata aikin haji su fiye da ɗari hudu a nan jihar Filato sun koka yadda bayan sun biya kuɗi da niyyar tafiya sauke farali aka ce musu kuɗin sun yi ɓatan dabo da gwamnatin da ci shuɗe. Salamu ta shan mai turare. Ba su ce mana komai tun da lokacin su da suka fara suka kira mu ba su kira mu ma ba suka ta yaudare mu. da abin ya zo kusa tukuna. Ki suka ce mana ai na bara ba a yin da su don Allah mu koma suka ta koran mu kamar karnuka tun bara mu cire kuɗi. Muka ba kowa yana cikin mara ya cire kuɗi na hakkin shi biya. riko da Allah ga receiving a nan hannuna su mayar mana da kuɗin mu. Ni suna na Alhaji Muhammadu Usman mai anguwa bi bulbula. Eh, lalle mu muna cikin wanda Allah kaddara tun bari mun ka biya kuɗin mu kwanan bayan an zo an kira mu mu ne kuma yanzu aka ce muna ai kuɗin mu babu su a wannan ofis waccan tsoho gwamnati kamar ba a samu wani ushin wanda ya kamata mu iya tafiya ba. Ina da mutane takwas wanda ni ban da ni sun ban kuɗi ni ma na zo na biya. Suna na Aisha ana takoran mu kuɗin mu kuma yana a wajen su ban mu ji daɗin mm, magana ba tunana hazara ne tun bariya mun bayar kuɗin nan amma muna kan tunanin su har yanzu muna ai basu yi mam komai magana har dai su haɗa mu kawai mu zauna waje muna kan kuka ba mu so a ba mu kuɗi mu je kawai mu je makka ne Wasu maniyata kenan da na tara cikin juyayi a hukumar alhazan jihar Plateau. Na tattauna da shugaban kungiyar maniyatan Alhaji Muktar na yaya, wanda ya shaida mun cewa su fiye da ɗari hudu ne waɗanda suka biya kuɗin tun bara da bara wancan, kuma bayan sun mika kokensu a rubuce aka ba su kujeru talatin. Ko wannan talatin da aka bayar mun samu matsala. Ya za a yi a mutum da shida ka ba su abu talatin ya za a yi araba wannan abu ya faru wanda a ranar muka tafi nan jama'atun nasarar islam mutanen da suke ƙasa muka kikira su muka tafi can mun kai mutum kamar ashirin wanda aka yi ƙuri'a aka rabar da waɗannan kujeru to wannan bayani da suka yi mana na cewa za a da kuɗinmu mun yadda kasancewar an ɗan fara bamu domin ya nuna gwamnati ta san da wannan kuɗi namu kenan to shine kuran abin da ya faru amma mun yadda ne akan bayan da zamu yi shi ko shugaban hukumar alhazan injiniya dan lami abdullahi muhammad ya ce magabatansa ne suka yi batan dabo da kuɗin wajen miliyan ɗari 260 da muka zo aka sitin ɗin kwamiti mun zo mun samu ya zama wani tradition a wannan ofishin alhazai idan ka biya kuɗin ka bana baka da tabbas na tafiya bana sai baɗi ko kuma in dai bare ne ka biya baka da tabbas na tafiya bare sai bana to muka ga wannan bai dace ba muka ce dole ne mu tsaye da wannan ba za ta ci gaba da haka ba abin da yake faruwa shine mun samo a cikin rekod a nan alhazai sun kai 406 wadda suka biya su tsakanin bare da bariya da bariya wancan amma ana ta tura su yau a ce sai baki ku tafi jibi a ce sai wani shekara ku tafi bugu da kari kudaden wadannan babu naira goma ofishin alhazan nan ina kuɗin nan suka yi mun tambayi magabata waɗanda muka karbi mulkin na wurin su babu cikakken bayani wanda suka yi mana kuɗi da ake nema kusan miliyan 260 wannan kuɗi babu ita babu kuma kamanta ga alhazan kuma sun zo sun ce dama sun biya kuma mun duba rikice da sauransu shi na yawancin su sun nuna mana sun biya shi ne gwamnati ce to bari ta karbi rahoto na transition da turga ta sa a kowane ministries da zaran ya zauna a kai ya duba to za a sake bincikawa a tabbatar gaskiya wane ne ya biya kuɗinsa kuma bai tafi ba to da wannan shi amiru har sheikh sani hajingir ya yi roko wa gwamna cewa ko da guda nawa ne gwamna ya yi amfani da sa ya dan bayar don a dan rage eh, zafi kafin gwamnati ta karbi rifotin nan da ta karbi jiya don ta yi bincike to alhamdulillahi mai girma gwamna ya ba da waɗannan kujeru talatin wadda dama kujerun da suka rage kenan a bot wadda ake eh, sayarwa ma mutane masu niyan zuwa haji Shugaban hukumar alhazan jihar Plateau kenan injiniya ɗan Lami Abdullahi Muhammad. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.